Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Hauwa. Yaya kike? Kina lahiya? Mm, fifike ce. Da Allah ya hankali hankalina yana nesa. Amma lahiya ta lau, kewa, kina lahiya? Hmm, ba ni ba mai kama da ni ce. Ke wannan, in kina cin wannan lakan ba ki ji ba ki gani, kuma abin nan ni wallahi yana damuna. Haba abikiyata. Ke ma ke sani, matsalolin da abisa kaina ma sun hini yawa. In ban ci lakan nan ba ho ban ji ban gani. ke ma duba halin da nake ciki man ki gani wane irin matsaloli kuma duba halin da nake ciki mana in na yi ini guda ban ci lakan nan ba tashin zuciya zai matsa mini sai rana ta hwaɗe ai kuma kin ga magani ne mai kyau da nake iya samu da bai ma kai sai na bata kuɗi da yawa ba da dala biyar zuwa ashirin haka Hmm. Na sani yana magani wani tashin zuciya da wani ƙwarnafi a lokacin kana ɗauke da juna biyu, amma bai kamata ba a ce kana ɗaukan shi da yawa. Ke, ba wani ɗauka shi da yawa ne nake ba, in na ci ne faga ini in ci ta arba'in kawai don dai in ji wani na ji dan sauki sauki ne shi ɗai ne in na ci shi nake jin na dama ta arba'in abin da ke kike gani kaɗan ba wanda zai iya kawo miki matsala ga kiwon lafiyar ki kuma kin san da ɗaukan abu da yawa yana da matsala sosai hmm, Allah ke kina son mai da cibi kaho wallahi magana da bata kai bata kawo ba dan kananan guntayen lakaga da nake ci <laughs> wallahi kina da matsala hawa buɗe kunnuwan kiki shi laka yana iya kawo maka matsala da zai iya tahiya ya zamna miki cikin timbi kuma ya kawo miki matsala a ciki. Haba Rafika, ke wallahi kina son matsala, kenan akwai ma wasu illoli. Hmm, ke wannan ina ganin baki nan ga ganewa. To ki sani cewa likitoci sun hana cin laka. balle ma ga mata masu juna biyu. Dan me kuma wallahi tana da daɗi kuma sai ka ji kana daren kam da Allah ɗan taɓa ki shi dai wadda take. Allah ya kiyaye. Lakar. <laughs> Lakar tana iya kawo rashin jini ga masu cinta a cikin jikinsu. Ke, mai wuyan ma, kin rashin jini ga mace mai juna biyu abu ne wanda dama ya tabbata ne, balle ma a ce kuma tana cin laka kuma. Haba, karki damu, komai zai tafi daidai, kahin rashin jini ya kawo gare ni, zan daina. Hmm, hmm. Dariya ma kike, ba abin wasa ba ne abin da ke bambanta malakan shi kana cin shi ne kuma bukatar cin shi ke shigo muka. kin ga haka yake zamanto maka kamar kwaya in baka ci shi ba baka jin daɗi. Habaji, wallahi kin fara bani tsoro Rafika. Abin da tsoro a cikin shi, ba ma faɗi miki ba sauran illolin nashi ban da ma rashin jinin. Kin ga akwai aihuwa ba tare da lokaci yayi ba, ko kuma ya hana bunƙasar jariri cikin mahaifa. Abin mai tsananin ma kina iya rasa ɗanki. Ke ma kina iya rasa rayuwarki a lokacin kina da ciki ko kuma bayan aihuwa. Subhanallahi, ni ba ma san gami zan tuna ba, tsakanin aihuwa lokaci bai kai ba, koko koko hatsarin kamar ina iya rasa ɗana. Ni kawai fa ina so in ji na ji dama ne lokacin wannan juna biyun da ke gare ni don wallahi ba ni jin daɗin komai sai lakan nan. Hmm, ai gaskiya ce, kiki yayi kanki, ki je ki gwajin kanki domin sani a wani yanayi ke da danki kuke ciki. Hmm, ai bani da zaɓi, ai daga yau wallahi na daina cin wannan lakar, kuma gobe tun da sassafe zan je in ga likitana. a to hakan ya fi in ba haka ba za ki aihi ɗa wanda jikin shi duka laka ne <laughs> gaskiya fifi na gode wallahi na gode da wa'annan labarai da kika bani ai shi kenan kamar na fara sake hanya don kan ma in bi ta wajen yawo buku-buku a ni cin laka kuma <laughs> wannan tsakanin ku ne ni bai kallo na <laughs> ai gwamma ka kiyaye a to